mu da wannan maraice na asabar shida ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu da 1439 hijiran manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya a shekara ta da sha 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka makon da ya gabata mun kare karatu cikin babi na goma sha bakwai ko ko takwas sha takwas da haka za mu tashi farkon babi na goma sha tara shi ne babun alhassu ala ikramil jari wa daifi وقول الخير أو samti, wa وكون ذلك كله من الإيمان babin da yake bayani akan kwadaitarwa da zaburarwa bisa ga girmama makauci shine aljar waddaif da kuma girmama bako wa qaulil khair kuma yake kwadaitarwa akan fadar alheri aw luzumus samti ko kuma luzumtar yin shiru in mutum ya san ba alheri zai fada ba wa kauni dalika kullihi min al-iman kuma hakan ya kasance dukkansa yana daga cikin imani ma'ana girmama makoci yana daga cikin imani duk mutumin da kaga yana girmama makocinsa alama ce ta cewa imani ya kan kama a zuciyarsa matukar dai musulmi ne yana sallah ya yarda da Allah sannan ɗoriya akan haka yana girmama makoci to wannan yana nuna akwai tasiri na imani a zuciyarsa sawa'an makocin nan musulmi ko kafiri sawa'an makocin nan ɗan ka ko bare sawa'an akwai dangantaka ko babu dangantaka sawa'an ɗan garinku ko ba ɗan garinku ba yaran ku ɗaya ko babu alaƙa ta yare tsakanin kai da shi domin lokacin da musulunci ya ce a girmama makoci bai faɗi kowa ba da aka kowa ma an gane ko sai malamai suka ce makoci iri uku ne ko haƙƙin makwabtaka hawa uku ne akwai makocin da yake da cikakken haƙƙi guda uku a kanka shine makocin da ya zama musulmi sannan kuma makoci sannan kuma danginka na jini kowanne daga cikin waɗannan abubuwan guda uku haƙƙi yake da shi a kanka mai zaman kansa haƙƙin makwabtaka haƙƙin musulunci haƙƙin ‘yan uwantaka to sannan sai kuma makoci mai haƙƙi biyu shine makocin da yake ba musulmi ba amma makoci ne kila kuma ɗan uwanka ne na jini sai makoci mai haƙi ɗaya shi ne makocin da shi ba musulmi ba ba ɗan uwanka na jini ba amma dai makocinka ne to koma wanne ne daga cikin ukun nan dolen dole ne ka girmama shi cutar da shi alama ce ta rashin imani girmama shi da mutunta shi da bashi haƙƙinsa na makotaka kuma alama ce ta imani to haka nan kuma bako shi ma da aka ce a girmama bako ba a ce sai bana ba duk bako sawa'an musulmi sawa'an wanda ba musulmi ba sawa'an danginka matukar wajenka ya zo ko ba danginka bane ba baƙonka ne dole ne ka girmama shi dole ne ka mutunta shi yi masa hakan alama ce ta imani bahaushe yana da karin magana mai azanci ya ce baƙonka annabinka ma'ana wai yadda za ka girmama annabi ko yadda ka san girmama annabi wajibi ne to ka san cewa girmama baƙo shi ma wajibi ne manzo Allah yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu kamar yadda zamu ji a hadisi to haka nan fadin alheri wannan yana nuna mana cewa lalle duk maganar da zamu faɗa mu san wace iriyan magana ce mu rinka tauna magana kafin ta fito daga bakin mu in muna tauna magana anan ne zamu ke tantancewa abinda zamu faɗa alheri ne to sai mu faɗa a'a abin da mu faɗa sharri ne to sai mu ja bakin mu shiru faɗa alheri ya fi shiru shiru kuma ya fi faɗa sharri an gane ko as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras duk mutumin da zai ga ga gaskiya ga alheri ya ki faɗa to wannan kurman shedan kenan da haka in ka san ba alheri zaka faɗa ba kai shiru amma matukar ka san alheri zaka faɗa to faɗar ta fi yin shirin da haka manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut to da haka wa kauni zalika kulluhu min al iman dukkanin hakan imani ne girmama bako imani ne girmama makoci imani ne faɗa alheri imani ne yin shiru a madadin faɗar sharri imani ne da haka ya kamata mu kiyaye ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun yi magana akan girmama bako ubangiji ya ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a akan girmama bako da makoci da sauransu wa abdullahi wa la tushrik bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahib bil janbi sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura da haka wannan ita ce ayatul ayatul huquqi kamar yadda malamai suke faɗa ayar da ta kunshi waɗansu haƙoƙi guda goma wanda daga ciki akwai girmama makoci to sannan kisar annabi ibrahim shaida ce akan girmama me bako wa hal ataka hadisu dayfi ibrahim al iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun an gane ko fama labisa an jaa bi ijlin hanis فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام shine dattijan da ya koya wa duniya girmama baƙo yana daga cikin sunnonin annabi ibrahim ikramud dayf shi yasa hariri albasari mai muqama yace wa hurmati shaykhi alladhi sanna alqira wa assasa almahjuja fi ummi alqura ma indana li tariqin idha idha tara siwa alhadith wal fi dhara ko fi dhara wa kayfa yaqri man nafa anhu alkara ɗawan wa bara a azumahu lamman bara fa ma tara fi ma zakartu ma tara yace wa hurmati shaykh allazi sanna alqira na rantse da alfarmar dattijan da ya koya wa duniya garar baki yana nufin annabi ibrahim amma dai wannan rantsuwa ce irin ta maguzawa domin ba a rantsuwa da alfarma wani in ba Allah ba shi ya kawo ta ne a babin luga kawai ba ba mahanga ta shari'a ba in a mahanga ta shari'a ne ce manzo ya ce ya ayyuhan nasu la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsa in ba da Allah ba to ya ja bakin sa ya shiru to da haka su larabawa a lokacin jahiliya sukan rantse da alfarma mai alfarma shi yasa hariri tunda littafi ne na adab littafi ne na literature so yake koya maka yare ba wai shari'a ba to sai yake ɗauko abubuwan da larabawa suke yi tun a maguzancinsu a jahiliyarsu daga ciki ya ce wa hurmati shekhi lazi sannan tsira na rantse da alfarmar dattijan da ya koyar da garar baki shine annabi ibrahim wa assasal mahajuja fi ummil qura kuma wanda ya gina harsashin abin kai wa ziyara a uwa alkaryatu shine ɗakin ka'aba a makka domin shi Allah ya nuna wa filin da za a gina Ka'aba kuma ya ce ya gina wa izba wa ana li Ibrahim makanal baiti wa iz yarfa Ibrahim alqawaid min baiti wa Isma'ilu to shine wa assasa almahjuja fi ummi alqura sai ce ma inda nali li tariqin iza tara siwa alhadisi wal zara har izuwa karshe mahallu shahid wa hurmati shaykh allazi sanna alqira qira dayfin kenan to haka nan faɗa alheri ko yin shiru wanda duk ƙur'ani yana koyar da wannan ne baki da malai ce hadis abi huraira hadisi na tara shine hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira fala yu'dhi jarahu kada ya cutar da makocinsa alamar imani na gaskiya da Allah da ranar lahira zaman lafiya da makwabta amma mutum yana cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira ana zaman ‘yan marina da makwabta to alama ce ta cewa wannan imanin a baki ne an gane ku mana kenan imani ya shafi mai hatta mu'amala tsakanin wane da wane asalin imani alaƙa ce tsakanin bawa da mai Allah to amma yana naso har tsakanin bawa da bawa ɗan uwansa domin wa makoci ai wa dan uwanka ne kaga mu'amala ce tsakanin mutum da mutum to wannan ma yana daga cikin imani da haka annabi ya ce duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya kada ya cutar da makocinsa yana daga cikin makwabtaka zaman lafiya da iyaye iyayenka ma makotanka ne musamman idan kuna zaune tare da su makotanka ne su suka fi kowa haƙƙin ka fi kyautata musu wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahqqu bi husni sahabati waye daga cikin mutane ya fi cancantar in kyautatawa in abokance shi lami lafiya manzo Allah ya ce ummak ummak ummak ko ummuk ummuk ummu sanai ce thumma abuk ana hudu mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sannan mahaifinka yana daga cikin ma'anar makwabtaka zaman lafiya tsakanin ma'aurata miji makocin mata mata makociyar mijinta ne shi yasa malaman tafsiri suka ce jarul junubi suna nufin miji ko matarka ta aure an gane ko sahibu biljam wanda kuka haɗa hanyar tafiya ka je tasha za ka tafi ka tsina shi ma ya je zai tafi kuka shiga mota kuka zauna waje ɗaya sahibu biljam shi ma ku zauna lafiya da shi har a sauka lafiya har a rabu lafiya ba a cutar da juna ba da aka mu kyautata makwabtaka tsakanin junanmu mata su kyautata makwabtaka mazan mazansu ina ga kyautata makwabtaka a ce mace ta ɗauka ta soki mijinta mace ta kyautata makwabtaka tsakaninta da abokiyar zamanta kishi yake makoci yake ce in kika cuce ta sai Allah ya saka mata ballantana kuma mai gayya mai aiki wanda shi ya aje wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law kuntu amiran ahadan Ayyas, juda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan ce wani dan adam ya wani dan adam sujada saboda girman haƙi mace zan ce ta mijinta sujada ma'ana ta masa irin abin da ake wa Allah fa saboda girmamawa to amma a madadin haka ta dauka ta soke shi to kaga wannan ba karamin sharri bane ba ina zancen imani a wannan kuma a kai ki kotu wai ki ɗauko wani ƙur'ani da ba ki karanta ƙur'anin al'ana kuma saboda tsabar rashin imani ma wai fa yana sallah a sujada ta soke shi da wuka a zuciyarsa kuma abubuwan ga sunan suna ta faruwa a garin musulmi amma dai ko shakka babu masu yin wannan ba musulmi bane ba suna rayuwa dai a tsakankanin musulmi domin ba musuluncin da ya yadda da wannan Allah ya sa mu dace lalacewa ce mutane ba sa na farko daman ga karancin tarbiyya ba su karatun addini ba yan boko ne nobel ɗin turawa suke karantawa suna ganin yadda turawa suke rayuwa a junansu bature ne da baturiya haka suke zaune haka suke rayuwa duk wanda ya gaji da wani ya kashe ɗayan nan ƙarshen rayuwar kenan da aka ita ma baturiya ce ta karanta nobel ɗin turawa ta ji yadda waccan kiristofa ta kashe mijinta waccan eh, menene silinda eh, ta kashe mijinta to ita ma sai ta kokari sai ta kashe nata daman ba zikirin safi ba na yamma ba karatun ƙur'ani babu sallah mai kyau babu salati dole ne duk abin da ya faru ga zuciya ta rikice ta ɗimauce saboda ba ta da saiti sai shaidan ya sai tsara akan mutum sai abin da zai dawo yana da na sani ya dawo yana kuka kuma a sani ba wani gata da za a yi mata a duniya illa a kashe ta in ma an batta ba za ta ji daɗin rayuwar ba daɗin rayuwarta ya ƙare kwata-kwata wallahi ya ƙare yanzu yadda ta haifa da mijin take dauke da ita in ta tashi ta ce ina babanta me za ta ce mata to in ba ta yi wasa ba kuma sai Allah ya sallado yar da karshe ita ma ta kashe ta to ina rayuwa ta yi dadi? Allah ya sa mu dace da haka duk wanda ya imani na da Allah da ranar lahira imani na gaskiya annabi ya ce kada ya kuskure ya cutar da makocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akiri. falyukrim daifahu hudu wanda kuma ya imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw duk kuma wanda ya imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya faɗi alheri ko ya ja bakinsa ya shiru wannan dukkanin su umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai daga sai kai imani to kai kaza in dai daga sai kai imani to kai kaza in dai daga sai kai imani to kar kai kaza kenan in kai din alama ce ta baka yi imanin ba in kuma ka ƙi din alama ce ta baka yi imanin ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 78 shine kitabul adab babi na ɗaya shine babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu hadisi na talatin hadithu abi shuraihin al-adawi hadisin abu shuraih al-adawi abu shuraih al-adawi al-imam ibn bar yake faɗa cikin littafin al-istiab fi ma'rifatil ashab yace khuza'iyun ka'biyun dan kabilar banu khuza'a ne kuma dan dan dangin banu ka'ab ne huwa mashhurun bi kunyatihi ya fi shahara da alkunyarsa abu shuraih kamar abu huraira ne kamar abu sa'idin al ne kamar abu zar al-gifari ne da yawa daga cikin sahabbai an fi sanin su da alkunyarsu sama da me sunayensu na asali ire-iren waɗannan da na buga misali da su ya ce waqtu lifa fismihi an yi saɓani game da sunansa na ainihi saboda alkunyar ta danna sunan faƙila a wani ƙaulin aka ce ismuhu ka'ab ibn amr sunansa Ka'ab ɗan Amru wa qila wani kaulin aka ce Amru ibn Khuwailid sunansa Amru dan Khuwailid a wani kaulin aka ce sunansa Khuwailid ibn Amr ibn Sakhar ibn Abdul Uzza wannan kuma shine abin da ya fi shahara a wajen malamai cewa sunansa kuwailid Khuwailid tasgirin Khalid in aka ce Khalid babban kenan Khuwailid ɗan ƙaramin Haladu an gane ko larabawa akwai abin da suke kira da tasgiri suna babba da ɗan ƙarami in uwa ce babba sai a ce me um an gane ko in ƙarama ce sai a ce me umaima in uba ne babba sai a ce ab in ƙarami ne sai a ce ubaib an gane ko in babban amiru ne sai a ce amir in ƙaramin ne sai a ce umair in babban amir ne amir in karamin ne shi ma umair da ana faɗa in babban khalid ne khalid in karamin ne huwailid wannan shi ake kira da taskiri mu ma a hausa muna da shi sai dai mu sai an yi ɗori ko baba babba da baba ƙarami baba ƙarami ko to su a madadin sai sun ce wani baba karami sai su ce ubaibu ubaibu kawai tasgiri ne na abu a madadin a ce khalid babba khalid karami kawai sai a ce khuwailid kasan karamin khalid kenan in babban ne khalid to da ya fi shahara da sunan khuwailid ibn amr ibn sakhar ya musulunta kafin a fatu makka ya rasu a madina a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda da dukkan sauran sahabbai kala yace sami'at uznaya kunnuwa na guda biyu sun ji wa absarat ainaya idan dina na guda biyu sun gani hina takallama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana fa kala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu ya girmama bakonsa wancan jaruhu makocinsa wannan dayfahu bakonsa ja'izatuhu lallai dai ya girmama shi ya kyautata masa kalmar ja'iza suka ce abin nufi nanatawa ne annabi yake yi a kan karamci da girmamawa domin ja'iza ita ce al'ata kyauta to da ka falyukrim zaifahu ya girmama bakonsa tuhu abin nufi dai ya kyautata masa qala sai sahabi ce wa ma ja'iza tuhu, ya Rasulallah. menene tsawon lokacin da za a kyautata wa bako na tilas ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce ja'izatuhu yawmun wa laila kyautata wa bako sama da al'ada ana yin sa ne wuni guda da kwana guda ma'ana idan bako ya zo wajen ka zai yi kwanaki to a ranar farko har a kwana ana so ka rinka bashi abinci saɓanin na yau da kullun da ake ci a gidanka an gane ko to wannan shine bakunta ta musamman kuma kyautatawa bako na musamman kuma wannan haƙƙi ne amma gwargwadon ikon ka gwargwadon halinka kada daman normal abincin da ake ci a gida bako ya zo a bashi normal abincin da ake ci a gida a'a dole ne a wannan ranar a bashi wani abinci na musamman har wayar gari to daga nan ne sauran kwanakin kuma sai a koma yadda aka saba shine abin da ake nufi mazala ya ce wa diyafatu salasatu ayyamin haƙƙin bakuntaka akan mai masauki kwana uku ne mana bayan bako yi kwana uku a gidanka to ya zama ɗan gari shi ma sai iya fita ya nemi kayansa rana ta ba a fito da abinci ba ya tafi kasuwa ko ba haka ba amma dai tsawon kwana uku to haƙƙi ne na bako akan mai masauki ya ta ci yadda shi ya ne masa hidima musamman ma ranar farko da kwana ɗaya to wannan hidima ta fita koyaushe annabi ya ce fa ma kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alaihi duk abin da ya biyo bayan kwana uku to wannan kuma na sadaka ne mana ba haƙi ba ne a wa'yancan kwanaki guda uku in baka ciyar da shi ka girmama shi ka mutunta shi ba gwargwadon ikon ka kayi wa Allah laifi sai Allah ya tambaye ka amma idan ya wuce kwana uku a gidanka to anan in ba kai masa ba baka da laifi in kuma kai kana da ladan sadaka an fahimta wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kuma duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya faɗi alheri in ko ba haka bai ja bakinsa ya shiru kalmar ya faɗi alheri alheri yana da faɗi ai ko kaga karatun alkur'ani alheri ne yin ya fi aki zikiri alheri ne yin ya fi aki salati alheri ne yin ya fi aki istighfari alheri ne yin ya fi aki ko ba haka ba sannan dukkan wata magana wacce za ta amfanar a duniya ko a lahira alheri ce yin ta fi me fi aki yin ta kishiyar haka kuma fa to shari ne sai ai shiru akwai mutumin da baya magana kwata-kwata ta alherin wa la ta shiru kom suna wani wake a ci shiru ko to anan ba burgewa bace ba in dai alheri ka san zaka faɗa to ya fi shirinka amma in ka san ba alheri zaka faɗa ba to shirin ne shi ya fi sannan ita magana tana da amfani shiru ma kuma yana da amfani magana takan iya kai mutum aljanna shiru ma yana iya kai shi aljanna magana tana iya kai mutum wuta shiru ma yana iya me kai mutum wuta to da dole ne sai an yi taka tsantsan game da haka idan ka san alheri zaka faɗa ka faɗa in kasan shari za zaka faɗa to ka ja bakin ka kai shiru an ce wasu daga cikin sahabbai saboda irin ƙoƙarin yi wa kansu da kansu hisabi na magana sukan ɗauki dutse irin farin dutsen nan da ake ce da shi kwan mayu sai su sa a bakinsu wai saboda ba duk magana ce da ta fito ta taso daga zuciyarsu bakinsu zai faɗa ba sai sun yi ƙoƙarin ciro wannan dutsen to garin ciro shi sai su tuno wannan hadisin shin wannan magana alheri ce in alheri ce sai su faɗa in kwa sharri ce to sai su bar kayansu don ƙoƙarin koya wa kansu da kuma danne harshen su wajen kada ya ja su zuwa ga abin da zai kai su ga nadama domin harshe da kuke gani yar karamar gaba ce a jikin dan adam amma tana daga cikin mafi sharrin gabbai malamai suka ce yana daga cikin hikimar luqmanu da aka kira shi da luqmanul hakim shi asalin luqmanu bawa ne bawa ne amma saboda hikimarsa da nagartarsa da alherinsa yasa Allah ya masa sura a Qur'ani suratul luqman bawa ne amma mai azanci mai hikima to wata rana ubangidansa ya ce da shi yanka min saniya ko yanka min akuya ko dai wata daga cikin dabbobi sai yanka masa sai ce ciro min mafi alherin tsokoki daga jikin wannan saniya ko dabbar sai ya ciro masa zuciya ya ciro masa harshe dike na ya ce to a gasa mun in ci aka gasa ya cinye wata rana ma sai ya sake ce masa yanka min dabba ya yanka sai ya ce ciro min mafi sharrin tsokoki daga jikin wannan dabbar nan ma sai ya sake ciro harshe ya ciro zuciya sai ya ce to yayi haka ya ce to yayi waɗannan ranka ya daɗe in sun gyaru sun fi komai alheri in kuma suka lalace sun fi komai sharri zala yi gaskiya ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa jasadu kulluhu ala wa a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru duk jiki ya za gyaru in ta lalace kuma duk jiki ya lalace ku saurara ku ji ita ce zuciya gyaruwa diniyan wa duniyan ma'ana gyaruwa a addinance da a duniyance idan zuciyar mutum ta gyaru a addini duk jikinsa zai gyaru haka in zuciyar mutum ta gyaru a duniyance duk jikinsa zai gyaru ma'ana in zuciyar ka lafiyar talau to duk wani ciwo na jiki da sauki amma in zuciya ba ta da lafiya to ba ta gaba da za ta yi lafiya a jikinka saboda ita take sarrafa komai in ta game da matsala shi kenan shi yasa ma ita matsalarta a cikin sakan ɗaya in ta buga sai a mutu amma duk wata gaba da ka sani a jiki sai a daɗe a daɗe ana jinyarta ana ririta ta har ta dawo amma ita aka yi rashin sa fat ta buga shi kenan magana ta kare to haka nan kuma harshe suka ce saboda hatsarin harshe yasa Allah madaukakin sarki yayi masa murfi kan murfi haƙora da aka safa diddan su tsare harshe ne aka kawo labba aka sake yabawa diddan su tsare harshe saboda sharrin sa amma duk da haka sai ya fito yayi barna ba shi yace baki shi ke yan kauya ko kalma sai ta ɗaya ta harshe sai ta ja a kashe mutum manzo Allah ya ce mutum yakan furta kalma ɗaya bai sani ba sakamakon ta sai shekara saba'in a cikin wutar jahannama kalma ɗaya tak in ta fusa ta Allah ta ka sai jefa ka a wutar nama shekara saba'in kamar yadda kuma kalma ɗaya in ka faɗa sanadiyya ta sai ka shiga aljanna da haka ya uwa mu kiyaye harshe manzo Allah ce man yadman li ma baina lahayhi wa ma baina fakhizaihi admanu lahu aljanna duk wanda ya lamunce mun tsare abin da ke tsakanin labbansa guda biyu ana nufin harshe in ka iya bakinka kuma ka tsare farjinka manzo Allah ya ce sai in lamunce maka aljanna Imam Shafi ya ce ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu fa'ubanu tsare harshenka ya kai dan adam kar ka bari ya sare ka domin kamar bakin kumurci yake a tattare da kai Allah ya ba mu ikon tsare harasan mu amin akhrajahu Raja bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 78 shine kitabul adab babi na 31 babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu babi na 21 babu tafaduli ahli al-iman fihi wa rujuhani ahli al-yaman fihi babin da yake bayani akan fifiko na ma'abuta imani a cikin imani za a ce muminai amma ba ana nufin dukkanin matsayin imaninsu ɗaya ba wani ya fi wani wani ya ɗaran ma wani wani ƙasa yake da wani wani daidai da wani da haka imani haka yake wani ya fi ka kafi wani wani ku yi daidai ma'abuta imani rige-rige suke a cikin imani wani ya ɗaran ma wani wani sa'an wani wani ƙanin wani to sannan kuma mutanen yaman manzo Allah ya musu shaida akan sun rinjayi mutane da yawa a wancan lokaci ta fuskar imani mutanen yaman su ne dai su abu huraira su ne dai su dufail ibn amri a daus al-yamani dufail dan yaman ne dan kabilar dausu ne kabilar su ɗaya da abu huraira ta sanadiyar wa'azin sama abu huraira da ire-irensa suka musulunta dufailu yake ba da labari ya ce lokacin da na zo makka zan yi aikin hajji sai na tarar da manyan makka a bakin kofar shiga gari suka ce da ni in ka je dawafi ka tarar da wani mutum yana ta surutu suna nufin manza Allah sallallahu alaihi wasallam domin farkon lokacin da aka aiko shi duk lokacin aikin hajji yakan zo ya tara alhazai ya nemi musu wa'azi ya nemi musu da'awa yana tallata musu musulunci suka ce to zaka tarar da wani mutum yana ta sumbatu yana ta hayaniya yana ta surutu so a wajen su suka ce in auduga ka toshe kunnen ka karkaji yace to shikenan yace na karba auduga ko na cicco sai kunne na naje ina ta dawafi ni ina ganin mutum yana ta magana amma ina ganin motsin bakin sa bana jin me yake faɗa saboda na toshe kunne na can sai wata zuciya ta ce min kai kai kwa dufailu mahaukacin ina ne ka saurara mana in ka ji yayi ma ka karba in bai ma ba ka bar mai kayan sa ai ba tilas ji ya zama dole amma yadda ba dole ba yace kawai sai na cire wannan audigan na watsar ashe rabon zai musulunta ne ya ji kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ratsa zuciyarsa ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce boye imanin ka koma garin ku to da ya koma garin su ya je ta wa'azi ya ta wa'azi sai da ya musuluntar da yan kabilar su duka yan kabilar Daus wanda har da Abu Huraira a ciki karshe sai da annabi ya hijira ya koma Madina suka taso cancakas daga garin su suka koma Madina gaba ɗaya wajen annabi to shine annabi yake ta musu kirari yana wasa su saboda bajintar da suka yi to da haka mutanen yaman a wannan lokaci sun yi bajinta sun yi abin ayaba sun yi abin a zo a gani hadisi na talatin da ɗaya Hadisi uqba ibn amr wa abi mas'ud hadisin uqba dan amru da abi mas'ud al-ansari qala yace ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadihi nahawa al-yamani manzo Allah yayi nuni da hannunsa daura da yaman ya nuna inda yaman take faƙala sai ce al'imanu yamanin imani ɗan yaman ne mana yadda mutanen yaman suka karɓi imani kai ka ce ma daga garinsu ya fito al'imanu yamanin hahuna ya nuna wajen yana cewa nan nan ala ku saurara ku ji innal qaswata haƙiƙa ƙeƙashewar zuciya wa ghilazal da kaushin zuciya filfaddadina tana cikin alfaddadina masu ɗaga murya wajen kiwo inda usulu aznabil ibli a wajen tushen jelar raƙumma haisu ya tulu ƙarnar shaitan wanda ta nan ƙarnin shaitan guda biyu ke hudowa fi rabi'ata wa mudar cikin yan kabilar rabi'a da yan kabilar mudar ma'ana dai manzo Allah yana nufin mutanen makka mutanen makka a wannan lokaci sun ki su imani sun kashe zuciyarsu sun nuna wa annabi kiyayya da rashin tausayi an gane ko amma mutanen yaman a wancan lokacin su kuma fa sun yi bajinta sun nuna ƙaunarsu ga manzo Allah sun yi imani da shi malamai masu sharhi suka ce wannan labari annabi yake bayarwa na abin da ya wakana a wancan lokacin ba wai har yanzu ake nufin cewa mutanen yaman sun ɗari mutanen makka ba ba haka bane ba domin ana ba da labarin abu wani lokaci kuma ya zo ya canja yanzu da za ka ba da labarin kano a shekara ɗari biyar baya me za ka ce garin maguzawa ne kaza kaza su tsumburbura ne da barbushe yanzu fa yanzu ko ka gaya wa mutanen Kano haka ba za gaya musu haka ba kafin annabi ya yi hijira daga makka ya koma madina makka garin kafirci ce bautar gumaka ake yi a cikin ka'aba akwai gunki 360 akwai lata da uzza da manata salisatul ukra amma da annabi ya yi hijira daga makka ya dawo madina a daga madina kai ya zo makka fatu makka aka tsarkake maka daga nan sai maka ta koma mai garin musulunci a lokacin da annabi ya yi ƙaura daga makka ya koma madina wajibi ne kai ma ka yi ƙaura daga makka ka koma ina madina in ba ka yi haka ba in ka mutu a makka mala'iku ma a wajen karɓar rai sai sun gana ma azaba kafin su karɓi ranka ubangiji ya ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وصاعد مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والملدان الذين لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا kaga kafin a yi hijira daga a yi fatuhu makka makka garin kafirci ce mutuwa a cikinta ma haɗari ne to amma daga baya manzo Allah ya dawo makka da kansa sai kida ya canja rawa sai ta canja sai manzo Allah ya ce man da kala baita Abu Sufyan fa huwa amin yanzu ba ma makkan ba gaba ɗaya gidan Abu Sufyan in an shiga ma an sha kuma manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fatih daga yanzu ba wanda zai bar makka ya tafi madina ma a kira shi da suna muhajiri an gama hijira ita ma makan ta zama garin musulunci na fata an fahimci wannan to da aka a wancan lokaci mutanen yaman sun yi bajinta sun yi imani ko shakka kuwa ba za ka haɗa wanda ya imani da wanda bai imani ba mu gane a nan magana ake tsakanin mutane da mutane ba magana ake tsakanin fa gari da gari ba ba yadda za a yi daman wani gari ya fi makka a duniya har abada yanzu magana ake akan mutanen makka a wancan lokacin da mutanen yaman a wancan lokacin ba wai magana ake akan garin makka a wancan lokacin da yaman ba a'a ita makka tun asali tun fil azal ta fi ko'ina sai dai a wani lokaci mutanenta da suka zama kafirai to su sai suka lalace amma shi garin yana nan a matsayinsa kuma Allah zai tsarkake kayansa ya zo ya tsarkake abinsa kun fahimci wannan wannan shine abin da hadisi yake koyar da mu kenan ya nuna cewa wanda ya fika imani ya fika ko da kana garin da ya fi nasa yanzu mutumin da yake banaca ko yake eh, akwa iban ko cross river muminin kwarai ya fi wanda yake kano ba muminin gaske ba domin shi Allah ba garin yake kallo ba tukuna da farko ku mutanen ga mutanen yaman sun fi mutanen makka saboda sun fi su ne imani a wancan lokacin inna aka raba kuma Allahi indallahi a tare da cewa makka ta fi me ta ta fi yaman ba haɗi makka mahaifar annabi ce yaman wani annabi aka haifa ko ma wani annabi aka haifa bai kai manzo Allah ba an haifa annabawa da yawa a yaman annabi hudu dan yaman ne domin a haƙaf a ƙasar yaman take wanda Allah ya ce wa zukur aka adin idh anzara qaumahu bil ahqafi to ahqaf din a yaman take garin su annabi hud amma ba za ka hada hudu da muhammadu ba sallallahu alaihi ma wa ala alihi ma wa sallam to amma yanzu shin wannan maganar har yau tana aiki mutanen yaman a yau sun fi mutanen maka? ina ba haka bane ba ba haka bane ba yadda za ka gane ba haka bane ba tun a wancan lokacin ma mutanen makan da suka yi imanin sun fi na yaman din abubakar ba dan maka bane umar ba dan maka bane usmanu ba dan maka bane aliyu ba dan maka bane ka hada shi da abu huraira duk sun fi shi 'yan makka ne su tun da suka riga shi imani ku sun fi shi ashe fifikon na imanin ne ba na garin ba an fahimci wannan to sai mu dawo yau mu kalli makka mu kalli yaman saboda kawai da wani ya zo ya karanta maka wannan hadisin ya sa ka a rudu yau yaman tana yakar saudi arabia yau mutanen yaman suna adawa da mutanen saudi arabia shin sai a ce wannan hadisin ya nuna 'yan yaman su ne akan gaskiya na saudi arabia su ne akan karya? ba haka bane ba yau masu da zagin sahabbai wanda suke cikin yaman yan huthiyun yan tawaye yan ta'adda wanda kullum idan suka saita makaminsu mai linzami ka'aba suke kallo ana tsaka da aikin hajjima a wannan shekarar sun kai hari maka Allah ya kiyaye aka yi kokari aka doke makamin nasu bai kai ga shiga garin maka ba inda zai cutar da alhazai yanzu waɗannan kana tsammanin su ake nufi a wannan hadisin? Haihat, abinda zai daɗa tona maka asirin ka gane ba su ake nufi ba wancan ake nufi ayoyin da suka nuna haramci da alfarman makka ita ce kaɗai garin da ko da mummunan nufi ka shiga ba ka aiwatar da abin da ka shiga ba Allah sai ya kama ka yanzu da za ka yi nufin zuwa Kano da koken amma baka zo da shi ba ba laifi ai baka zo ba da shi ba da za ka yi nufin ka zo Kano kai sane sai ka fasa ai baka da laifi tunda ba kai ba nufi ne amma ita maka kai nufin za ka je ko baka je ba akwai laifi ubangiji ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an al-akifu fihi wal bad sai ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafircewa Allah wa yasudduna an sabilillahi suke hana mutane bin tafarkin Allah wal masjidil harami suke hana mutane zuwa ga masallaci ne alfarman nan allazi ja'alnahu lin sawa wanda muka sanya shi daidai ne ga mutane al'akifu fihi wal ba dan gari da bako wani masallaci kenan na Ka'aba shi kadai ne wannan sai Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda ya nuface shi da mummunan nufi bi zulmin da nufin aikata sabo ne zai a azabin alim sai mun ɗanɗana masa kuɗarsa ko bai aikata ba nufin kaɗai zunubi ne wani gari ke da wannan to yau mutanen yaman kai hari ma suke da makami ba wai nufi ba fa aikatawa ma suke yi ubangiji kuma yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asin ma'kul baka ga yadda ubangijin ka da abuta giwa ba wadanda suka nufi makka da mummunan nufi da nufin su rusa dakin ka'aba Allah ya ce muka turo musu da tsuntsaye daga gidan wuta suna dauke da duwatsun gidan wuta suna jifan su da shi idan suka sakan musu dutse a ka dutsen yakan narka su ta kai fita ta dubura kamar ka sa karfe a wuta ya ja ka soki leda zai tsaya shigewa zai wuce to haka duwatsun nan in suka dira akan mutum sai su narka shi fita ta duburarsa ubangiji ya ce faja'alahum ka asfin ma'akul muka sanya su kamar wata gona da tumakai awakai shanu suka shiga suka ci suka tattaka suka fita to kuma wannan shine abin da Allah ya ɗau alkawari dukkan wanda ya nufi Makka da mummunan manufa ƙarshen sa kenan malamai suka ce shi yasa aka kira ta da suna Makka menene ma'anan Makka Mai tsotse bargon azzalimi in dai azzalimi ya shige ta sai ta lalata shi sai ta tsotse bargon sa li'annaha tamukku izamal jababira hakanan an kira ta da suna bakka me kenan bakka bakka shine mai kwankwasa kai li'annaha tabukku a anaqal jababira dan nan tana kwankwasa kan dukkan wani azzalimi haka dai ana labari ne akan abin da ya faru a da a wancan lokaci kabilar rabi'a da kabilar mudar manyan kabilu ne a makka wanda ƙuraishawa ma wani nau'i ne daga cikin kabilar mudar an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wani lokaci akan kira shi da suna mudari ɗan ƙabilar mudar domin ƙurai shi daga mudar suka fita an gane ko shi yasa mai baikuniya yake cewa sab'atun min as-suhbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith anil mukhtari khairi mudar sab'atun bakwai min as-suhbi daga sahabbai qad naqalu sun rawaito fawqa al-alf sama da hadisi dubu dubu anil mukhtari daga zababbe khairi mudar fiyayyen yan kabilan mudar da haka annabi ya ce a wancan lokaci mafiya sharrin mutane da kekashewar zuciya da kaushin hali su ne makiyayen raƙumma wanda daga inda suke ne ƙahon shaidan guda biyu zai hudo ‘yan ƙabilar rabi'a da ‘yan ƙabilar mudar to a nan kalmar ƙahon shaidan malamai suka ce shine a larabcin aka ce ƙahon shaidan zai fito ta wani waje to ana nufin dai akwai sharri a wajen kamar bahaushe ne ya ce shu'umanci shu'umanci kaga ba wani abu ne keɓantacce ba kawai duk wani abu mai mummuna shine mai shu'umanci to haka larabawa suka ce ya tuluko karnu shaitan min yana suna nufin wani mummunan abu zai faru a waje to da haka ko shakka babu kafircin da mutanen maka suke aikatawa a wannan lokaci ya fi komai shari a duniya cewa Allah yana da ɗa cewa Allah yana da abokin tarayya cewa kaza cewa ba abin da ya kai wannan sharri da daka a wannan lokaci ya tulu'u karnu shaitan ko karnar shaitan haisu ya tulu'u karnar shaitan ta inda kahon shaitan guda biyu zai hudu. me wannan hadisi yake nunawa falalan mutanen yaman da kuma falalar dukkan wanda ya imani kenan ya nuna in mutum ya fi ka imani ya fi ka a wajen Allah sannan kuma wannan ya nuna kenan ana samun fifiko din a cikin sha'anin imani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 59 shine kitabu bad'il khalqi babi na 15 shine babu khairu malil muslimi ghanamun yatba'u biha sha'fal jibal wa mawaqi al-qatar qatar zuwa karshe yanki ne na hadisi hadisi mai lamba ta talatin da biyu Hadifu abi huraira ta radiyallahu an hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace atakum ahlul yamani mutanen yaman sun zo muku adhafu quluban mafi raunin zukata ma'ana masu rauni sababbin shiga musulunci wanda suna bukatar a tarairayi zukatansu a tattali imaninsu manzo Allah yake gaya da sauran sahabbansa wa araqqu afidatan masu taushin hali mana kuma masu tausayi alfiqhu yamani fahimtar addini ma yar yaman ce wal hikmatu yamaniya ilimi ma dan yaman ne wannan kirari ne manzo Allah yake wa mutanen yaman a lokacin da suka taho gari guda da ƙwansu da ƙwarƙwatarsu mazansu da matansu sarakunansu da talakawansu duk suka taso suka bar komai suka da aka manza Allah yake musu wannan kalmomi na taryar baƙi, na karamci na girmamawa mutanen Yaman sun zo muku masu raunin zuciya masu tausayi masu hikima kai imani ɗan Yaman ne kai hikima ma 'yar Yaman ce an gane ko cewa imani dan yaman ne hikima ma yar yaman ce wannan kalma ce ta karfafa gwiwa an gane ko irin kalmar da manzo Allah ya wa mutanen Madina ne wata rana an je yaki an dawo aka samo ganima mai yawa annabi duk ya raba wa sauran mutane bai ba mutanen Madina komai ba sai mutanen Madina suka fara kus kus kus kus ya mutumin nan zai mana haka muna bukata da mu aka je aka yi yakin nan amma duk an raba wa kowa mu ba a ba mu ba shugaban mutanen Madina Sa'ad bin Ubada kawai sai taso ya zo wajen Annabi yace ya ma'aikin Allah mutane na fa sun shiga damuwa ka ba kowa kyauta su baka ba su ba sai manzo Allah yace je ka tara mun mutanen naka sai aka zo aka ce mutanen Madina ku zo Annabi yana kiran ku suka taru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su ban tadda ku batattu ba Allah ya shirye da ku da ni ya fare musu gori bantar da ku talakawa ba sanadiyar zuwa na Allah ya muku arziki ban muku kaza ba duk abin da annabi ya faɗa sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su ke da abin gori bayan duk annabi ya gama musu gori gori ne na gwada hali sai ya ce to ku bani amsa ko kuma me za ku ce mun suka ce ba mu da abin cewa ya ce kuna da abin cewa in kun ga dama kuma sai ku ce da ni kai ma ba daga garin ku an koro ka mu muka karɓe ka ba kai ma ba ka zo mana kana neman mafaka muka ka mafaka ba suka ce wallahi ba za mu iya gaya maka haka ba kaga an gane cewa imaninsu ya yi nauyi ya kai su kelin da ake so to sai aka fito aka yi musu bayani sai ce to ku kwantar da hankalinku ina ɗaukar kyauta in ba mutum ba wai don shi na fi so ba ina hana kyauta ga mutum ba wai don ba son sa ba sai dan na san wancan in ban bashi ba ƙarshe imaninsa zai shiga matsala shi kuma wannan da na hana shi na bashi da imaninsa ne na san ko ban bashi ba shi ya yarda da Allah yace wannan irin kyau haka ne muku yace to ku mutanen Madina me zai dame ku ku kyale mutane su tafi da raƙuma da awakai da tumakai ku ku tafi da annabi waye ku morewa Allah yace lausa lakan nasu fajjan la salaktu fajjal ansar da mutanen duniya za su raba hanya biyu saura su yi nan mutanen madina su yi nan hanyar mutanen madina zambi sai annabi ya ce annasu disarun shi'arun wal ansaru disarun sauran mutane riga ce amma mutanen madina su ne mayafi ko su ne hijabi to wanne ya fi sitar ta mace hijabi ya fi sitar ta mace ka ku mutanen Madina kuna da kaza kuna da kaza manzo Allah ya ta yaban su to da haka irin wannan yaban da kirarin da rarrashi annabi yake wa mutanen Yaman dan ya karfafa gwiwar su imani dan Yaman ne ba ana nufin banda a Yaman ba inda zaka yi imani duk wanda ya imani in ba dan Yaman bane bai yi imani ba a'a ai in dai Yaman ta zama imani dan Yaman ne to ko shakka babu maka ko sai ta fi cancanta da ta zama me domin duk wanda ake takama da shi a Yaman bai kai wanda ake takama da shi a ina a Makka ba duk abin da ake takama da shi a Yaman bai kai ba abin da ake takama da shi a Makka da Madina ba to da haka wannan kalma ce kawai ta shi da kwantar da hankali sau da dama in bako ya zo maka za ka karbe shi ka girmama shi ka mutunta shi ka gaya masa kalmomi na girmamawa kai masa kirari yanzu kamar kai ne ba Kano sai ba zazzagi ya zo ma ko ba haka ba sai kai masa kirarin zage-zage na turun kuma su kaurin cinya ko ba haka ba amma duk wanda zai motsa rai fa cikin kirarin karkai mar yawa shi ma ba kano ya je zazzau kaga sai a yi masa na dabo amma kar a ce kun siyar kun sace in katsi ne ya zo kano ya ce na dukko ɗakin kara kunya gare ku ba ku da tsoro amma shi ma duk sauran kirarin na abin nan din kar a tabo shi wannan shine wanda ya nuna dai annabi sallallahu alaihi yana da raha yana da barkwanci kuma yana da girmama baki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka manzo Allah yayi wa mutanen Yaman wannan kirari da wannan tarba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a babi na 64 shine kitabul magazi kitab kai na 64 kitabul magazi a babi na 74 shine babun babu qudumul ash qudumul ash'ariyin wa ahli al-yaman babun da yake bayani akan zuwan mutanen ash'ariyin yan kabila abu musa al-ash'ari da kuma mutanen yaman wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a madina hadisi na 33 hadithu abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'asul kufri kan kafurci na hawan mashriqi yana daura da mahudar rana wal shi kuma alfahari wal da girman kai da jiji da kai fi ahalil khayl yana cikin ma'abuta dawakai wal ibli da raqumma wal faddadina da kuma masu daga murya wajen tsawatarwa dabbobi a yayin kiwo su ne ahalil dai ma'abuta kirgi wabar shine kirgi kirgi kuma fata ce da take fitowa fatar mai kenan cikin dabbobi saniya da raƙumi suke da kirgi buzu kuma fa rago da sauran ‘yan uwansa, to da haka manzo yana alkunya ne cikin wannan hadisi a wannan lokaci ga mutanen Makka, su ne ma'abuta shanu ma'abuta raƙumma, to girman kai da juyi da isa da taurin kai yana tattare da su, domin sun ki imani da Allah sun ki imani da manzansa a wannan lokaci. Manzo Allah ce wasu sakinatu natsuwa kuwa fi ahalil ganami tana cikin ma'abuta tumakai su ne mutanen Yaman da sauran larabawa waɗanda suke kiwon ƙananan dabbobi to sai malamai suka ce wannan ya nuna kiwon dabbobi yana da tasiri ko halayyar dabba yana da tasiri akan mai kiwonta raƙumi da sa cikin dabbobi sun fi girman kai sun fi taurin kai sun fi gaddama to da haka duk mai kiwon su zaka tarar shi ma yana da irin wannan ɗabi'a amma tumakai da awakai sun fi sauƙin kai cikin dabbobi to ka samu masu su kuma sun fi wannan tare da cewa su ma suna da tasu illar sun fi wauta da haka makiyayan ƙananan dabbobi su ma ka ga galibin su wawaye ne amma dai suna da saukin hali ba kamar waɗancan ba su kuma sun fi taurin hali abin dai da wannan yake nunawa shine fifiko tsakanin mutane wane ya fi wane wane ya fi wane su wane sun fi wane alheri su wane sun fi wane alheri domin duk wannan abin da ake faɗa ishara ce zuwa ga ma'abuta wa'annan wajaje ko wa'annan dabbobi mutanen makka su ne masu kiwon dabbobin kirgi kamar sashanu da raƙumma to suna da ɗabi'a irin tasu sauran larabawa kamar mutanen yamman da mutanen madina su kuma suna kiwon ƙananan dabbobi to su kuma sun fi sauƙin kai shi yasa suka fi su sauƙin karɓar musulunci da rigayensu ana nufin mafi yawancinsu ba wai dukkaninsu ba mutanen makka da suka karbi imani a farkon musulunci adadinsu bai kai ba mutanen madina bai kai ba mutanen yaman amma dai a cikinsu an samu waɗanda suka yi musuluncin ko suka karɓi addinin tun a farko amma ba su da yawa da aka kaga dai wannan yana nuna tafadul na imani fifiko na imani aka al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na tara shine kitab bada'il khalq sai kuma babi na sha biyar shine babu khairi malil muslimi ghanamun yatba'u biha sha'fal jibal hadisi na hudu hadisu abi rabi radiyallahu an sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-fakhru wal khuyala'u fil faddadina ahli wabari alfakaru alfahari al wal da jiji da kai da girman kai fil Dadina yana cikin masu ɗaga murya wajen kiwon dabbobi da tsawatarwa su ne ahalil wabari ma'abuta kirgi wasakinatu natsuwa kuwa fi ahalil garmi tana cikin ma'abuta tumakai da awakai wal imanu yamanin imani ɗan yaman ne wal hikimatu yamaniya hikima ma yar yaman ce akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da hadisan a cikin kitab na 61 kitabul manaqibi